radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wanna gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma da kidan iraniyawa masu sauraro da farko ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kukun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau. Sayyid Hassan Mudarrisi ɗaya daga cikin manyan malaman addini na ƙasar Iran kuma ɗan siyasa mai gwagwarmaya da a zaliman sarakunan iran na lokacin ya shahada an haifi sayid mutarsi a garin ardistan da ke tsakiyar ƙasar iran a shekara ta 1870 ya fara karatu a gida sannan kuma je birnin najab na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin a lokacin da ya dawo gida sayid mutarsi ya shiga gwagwarmaya da sarki da zafi halawi akan yadda yake mika ƙasar iran ga turawa 'yan mulkin mallaka mutanen birnin tehran sun zaɓi darasi a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar su a majalisar dokokin ƙasar a majalisar sayid darasi ya yi ƙoƙarin hana sarki da zafi halawi aiwatar da wasu ƙudurorinsa na sayar da ƙasar da ɗimbin arzikin da allah ya huwace mata ga 'yan mulkin mallaka wannan ya sa ya shiga takun saƙa da sa sa'insa tsakaninsa da sarkin da ƙarshe kuma sarki sha ya kama shi ya ɗaure shi a wani gidan kaso mai suna kushmor a arewacin ƙasar iran sannan ya sa a kashe shi a rana irin ta yau a ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 196 suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan disamban shekara ta 1825 gamayar kasashen turai da ake kira tarayya mai tsarki ta rushe sakamakon ficewar rasha an kafa wannan tarayya ne tsakanin sarakunan rasha da kuma austria a cikin shekara ta 1815 tare da kafa babbar majalisa a birnin vienna babbar manufar tare da ita ce haɗa ƙarfi a tsakanin ƙasashe masu bin addinin kirista ta yadda za su rika magana da yawu ɗaya kuma za su rika ma'amala da dukkanin ƙasashen duniya bisa korwa irin ta addinin kirista akan haka ne ma suka kira tarayya da suna tarayya mai tsarki jim kaɗan bayan kafa wannan tarayya da ƙasashen turai suka yi ta rataba hannu domin shiga cikin ta amma daga bisani an yi ta fuskantar matsaloli tare da wasu daga cikin al'ummomin ƙasashe da suke cikin wannan yarjejeniya inda har aka yi ta samun wasu na neman ɓallewa domin kafa a ƙasarsu wadda bata ginu a kan yin ma'amala ta siyasa a kan tsari na addinin kiristanci ba da ƙarshe dai rasha ta fice daga tarayyar wanda hakan ya zama sanadiyar rushewar wannan tarayya.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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya mai muhammad Aminu farko muhimman kanin iran ta ce ba ta raukar da bukatu da haƙoƙin al'ummar ta saboda wa'adin bogi ba majalisar wakilai a najeriya ta buƙaci a ƙara sanya ido kan fasinjojin da ke shigowa ƙasar jam'iyyar sadar ce a kan gaba da kujeru saba'in da uku a sakamakon zaben 'yan majalisu da aka sanar a ƙasar iraki hukumar majalisar ɗinkin duniya ke kula da 'yan gudun hijira Falasɗinawa, na fuskantar gagarumin matsalar kuɗi yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce ba za ta saukar da bukatu da haƙoƙin al'ummarta ba saboda wa'adi na bogi wani babban jami'a tattaunawar ta biyanna ya faɗi cewa iran ta shiga zagaye na bakwai a ci gaba tattaunawar da ake yi a biyanna da nufin sake rufe da jajjaniyar nukiliya da aka cimma tsakanin iran da sauran kasashen turai a shekara ta 2015 kuma bukatunta a fili suke karara kuma a shirye take ta gabatar idan bukatar haka ta taso sai dai ba za ta sadaukar da bukatu da haƙoƙin al'ummarta ba saboda wa'adi na boge a ranar ta ta gabata ce wakilan iran da na kasashen turai biyar wato birtaniya faransa rasha china da kuma kasar jamus suka fara zama karo na bakwai a birnin vienna fadar mulkin kasar austria da zumar da jajen da nukiliyar iran ta jcpoa bayan dakatar da ita watanni biyar da suka gabata daga karshe iran ta bayyana cewa ba ta amince da wani abu kasa da ɗauke dukkan takunkumin da amurka ta gaba mata na zalunci ba ba tare da wani sharaɗi ba kuma tana neman lamuni daga amurka cewa ba ta yi watsi da yarjejeniyar ba daga baya kamar yadda tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya yi majalisar wakilai a najeriya ta buƙaci a ƙara sanya ido kan fasinjojin da ke shigowa ƙasar watanni da muka samu daga najeriya sun bayyana cewa majalisar wakilai ta ƙasar ta yi kira ga cibiyar kula da cututtuka ta ƙasar ncdc ta ɗauki tsoron matakan sa ido ga fasinjoji da ke shigowa ƙasar a filayen tashi suka jiragen sama a faɗin ƙasar, domin haɗa yaɗuwar sabon nau'in cutar covid-19 ta omicron da ke firgita duniya yanzu haka dai an killace wani mutum guda a afirka ta kudu da ya kamu da sabuwar nau'in cutar ta omicron kuma an gano ɓullar cutar a ƙasashen birtaniya belgium botswana jamus italiya hong kong isra'ila da dai sauran wasu kasashen tuni dai wasu kasashen da ba na afirka ba suka fara sanya tsoron matakai na tsanta bincike kan da ke fitowa daga wasu kasashen afirka kamar yanzu botswana namibia afirka ta kudu malawi zimbabwe da dai wasu kasashen kasashe da dama har da hukumar lafiya ta who ta duniya sun yi da wannan matakin da aka ɗauka da nufin addabar wasu ƙasashen yammacin afirka a cikin kudin da ya gabatar mr bagos ya faɗi cewa ƙasar kada ta gano wasu mutane biyu a ƙasar da suka kamu da cutar omicron kuma dukkansu sun yi tafiya zuwa nigeria a baya-bayan nan jam'iyyar sadar ce ke kan gaba da kujeru 73 a sakamakon zaben 'yan majalisa da aka sanar a kasar iraki kumar zaben kasar iraki hatar da sunayen 'yan takarar da suka yi nasara a zaben 'yan majalisun dokoki da aka yi a kasar da ya jawo cece kuce inda jam'iyyar sadar ta samu kujeru 73 sai kuma jam'iyyar kawancen takaddam ta samu kujeru 37 yayin da jam'iyyar state of law alliance ta samu kujeru 33 ita kuwa jam'iyyar kurdistan democratic party ta samu kujeru 31 sai kuma azm alliance da ke da kujeru 18 da dai sauransu kimanin jam'iyyu goma sha shida ne suka samu kujeru ɗaya a majalisar sai kuma 'yan takara masu zaman kansu guda 43 inda aka raba 38 maza sai kuma biyar ga mata to masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira falastinawa na fuskantar gagarumin matsalar kuɗi shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira falastinawa Filipe lazarini ya ce hukumar ba ta iya biyan ma'aikata 28,000 albashin wannan watan ba saboda matsalar kuwa take fuskanta kana ya gargaɗi game da yiwuwar rage yawan muhimman abubuwan da ake yi wa miliyoyin mutane da ke cikin mawacin hali a duniya. hukuma tana gudanar da makarantu da asibitoci kuma tana rarraba kayayyakin abinci ga miliyoyin falastinawa 'yan gudun hijira da aka rajista sunayensu a faɗin gabas tsakiya mafi yawancin iyalan fatsinawa ne waɗanda isra'ila ta kora a gidajensu tun a yakin shekara ta 1948 mafi yawancin falastinawa 'yan gudun hijira miliyan 5.7 ne ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da aka gina shi ya koma rukunin gidaje sai da mafi yawancinsu suna rayuwa na cikin bakin talauci a yankunan da isra'il ta mamaye a gabar yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus da yankin gaza da kuma kasashen lebanon syria da jordan falasinawa sun bayyana cewa 'yan gudun hijira suna da haƙƙin komawa ƙasarsu ta haihuwa da isra'il ta mamaye matakin da mafi yawancin kasashen duniya suke goyon baya sai da isra'ila ta ki amincewa da shi wanda idan aka yi amfani da shi to mafi yawancin ƙasar za ta koma hannun falasinawa ne daga ƙarshe za ku cewa kyakkyawar jejeniya bisa adalci ne hanyar ɗage takunkumin zalunci shugaban majalisar shawarar musulunci ta ƙasar iran muhammad bakiri kalibov a wani zaman haɗin gwiwa da aka yi tsakanin majalisar shawarar musulunci da ɓangaren zartarwa ya ce za a iya kare haƙoƙin ƙasashe ne ta hanyar yin adalci da kyakkyawar jejeniya kuma zai jagoranci cire duwan takunkumi na zalunci ya ƙara da cewa na yi amanna idan aka yi la'akari da irin kokari da aka yi a bangaren harkokin kasashen waje wannan zai iya kare haƙoƙin al'umma ta hanyar yarjejeniya mai kyau kuma zai kai ga cire takunkumin zalunci da aka gaba wa kasashe da yake ishara game da matakin da gwamnati ta ɗauka na shawo kan cutar covid-19 ya ce gwamnati ta rage yawan asarar rayuka da ake samu daga mutane 700 zuwa 70 a ƙasa da kwanaki 70 wannan lamari ne mai kamar wuya ba tare da jajircewar gwamnati da taimakon majalisa ba. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan iri na shuka. yadda ƙasar najeriya take a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da suke samarwa da ƙasashen yammacin afirka irin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. ƙasar najeriya ce take samar da kaso 50 cikin 100 na irin amfanin gonar da ake shukawa a ƙasashen yammacin afirka majalisar ƙasa ta irin amfanin gona ta najeriya nasc kamar da ake kiranta ita ce ta sanar da cewa ƙasar najeriya ce take samar da ƙasashen yammacin afirka da kaso 50 cikin 100 na irin amfanin gonar da suke shukawa babban daraktan majalisar dr philip ojo ya gabatar da jawabi akan shirye-shiryen taron afirka da za a yi dangane da iri na wannan shekara ta 2021 ojo ya ƙara cewa manufar taron da wannan shiri shine lalubo hanyoyin da za a ci gaba da samar da irin shuka mai nagarta da dama daga cikin ƙasashen yammacin afirka din sun aikawa da najeriya saƙo na jinjina da kuma buƙatar suna son su je domin yin nazari akan irin amfanin gonar da najeriya ɗin take samarwa ƙasashen da sun nuna gamsosu da jin daɗinsu da najeriya ta yi fice wajen samar da iri mai nagarta ojo ƙara cewa daga cikin ƙasashen da suke son zuwa najeriya ɗin domin yin wannan nazarin da akwai cote d'ivoire sierra leone da kuma gambia ita ma kasar ghana kamar yadda ojo ya bayyana za ta halarci taron akan hanyoyin inganta iri wanda za a yi a tarayyar najeriya din. to an zama a najeriya da gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana cewa aikin gona yana rage dogaro da kasar da take yi da man fetur wajen samun kudaden shiga ministan aikin gona dr muhammad abubakar ne ya bayyana haka a birnin abuja dr abubakar ya kara da cewa zuba hannun jari da aka yi a fagen harkar noma yana haifar da ɗa mai ido domin yanzu ƙasar ta zama a kan gaba wajen samar da shinkafa da dawa a faɗin afirka hakanan kuma ita ce ta biyu wajen samar da gero a nahiyar ta afirka baki ɗaya a kan noman doya da kuma rogo to najeriya ita ce ta ɗaya a duk duniya baki ɗaya kamar yadda bayanin ya bayyana sai dai ministan ya nuna cewa da akwai buƙatar a ƙara zage damtse domin ganin cewa an samar da ci gaba a waɗannan fagage daban-daban na harkar noma da kiwo. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya amma kafin mu karkare muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. Mandala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kirkirin Iraniyawa. Kide-kiden Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. Amir Badi'i shine mawaƙin mu na gaba wanda ya tsara mana waƙa da za mu ji a cikin wannan shiri da za mu gabatar muku. Da fatan masu sukan ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. از یادم نمیره میخندی میخندم چشمامو میبندم قلبم ما رو یاد درگیره بی تو قلبم میره اگه باشیم با هم دیوونه دلمو کم کم تو میگی نفسم و به تو من میونم با چشمات روشن میشه دنیای من من تموم وقتی نباشی از خودم سیرم به حال لحظه هم با تو نمیگیره هیچ کسی جا تو میدونی حس خوبم و من از تو میگیرم میگیرم از عشق میمیرم اگه باشیم با اگه باشیم با هم میکنی دلمو کم کم نفسم و به تو من بیرونم با چشمات روشن میشه دنیای من muna miƙa godiya game da wannan waƙar ka yara mana a cikin shirin namu da fatan sun amfana kuma ta gamsar da su kuma anan zan janin zamu shirin gan lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da wani sabon shirin kuma na gayyatar zuwa ga shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. شبی که از آن بهشت پنهان دری نمی گشاد داری. masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can an jima idan Allah kai mu za ku sake je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su. A halin yanzu ta yi ke cewa mu yi ne lafiya.